na haƙar ma'adanai a tsakiyar teku da jirage guda biyu na bincike da kuma jiragen tallafi. Masu mu ku gyara zama tsaf sannan ku biyo mu sannan hankali har zuwa ƙarshen wannan rahoto domin ku je cikakkun bayanan da shugaban ƙasar Turki ya yi musamman akan makamashi yayin da ya bayyana cewa abadi ne za a fara wato aiki a ɗaya daga cikin guraren haƙar ma'adanai na jamhuriyar Nijar wanda ƙasar ta Turkiyya za ta yi.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 ƙasar na bincike a guraren haƙar zinare a ƙasashen waje ba tare da baiwa duniya da muhalli abin da ya kamace su ba tattalin arzikin duniya ba zai bunƙasa ba ba za a tabbatar da tsaro a harkar makamashi ba sannan ba za a samar da tsaro da kwanciyar hankali ba a duniya a cewar Erdogan ranar Juma'a yayin da yake wani jawabi ga taron makamashi na Istanbul wani taron rana ɗaya da aka gudanar a birnin na Turkiyya. Taron na makamashi na Istanbul, wanda kamfanin makamashi na Anadolu ya shirya ƙarƙashin Ma'aikatar Makamashi da Ma'adanai ya mayar da hankali kan taken makoma wato ta bai ɗaya, manufofi bai ɗaya, ya tattaro shugabanni a harkar makamashi daga faɗin duniya don tunkarar ƙalubalen da ake fuskanta. Erdogan ya ce, da bututun iskar gas guda bakwai da cibiyoyin gas guda biyu da ke kan jiragen ruwa da kuma mashigu goma sha biyar turkiya na da damar zama ɗaya daga cikin cibiyoyin hada-hadar makamashi ta duniya turkiya tana fatan zama ɗaya daga cikin ƙasashe uku da ke kan gaba a nahiyar turai wajen samar da makamashi da baya gurɓata muhalli tare da zama ɗaya daga ƙasashe tara da ke kan gaba a duniya daga nan zuwa shekara ta 2025 kamar yadda ya bayyana yana mai bayyana cewa burin turkiyya shine ta kai matsayin samar da megawatt dubu ashirin daga makamashin nukiliya daga nan zuwa shekara ta dubu biyu da hamsin erdogan ya ce da zarar ta fara aiki cibiyar makamashin nukiliya ta akuyu za ta baya kaso bada kaso goma cikin ɗari na lantarkin da ake bukata a turkiya kuma ta kare sakin hayaƙi mai gurɓata muhalli da ya kai tan miliyan talatin da biyar nasarorin makamashi da yake jaddada cewa a wannan makon ne aka shiga rana ta dubu ɗaya ta yakin rasha da ukraine lamarin da ya tirsasa turai sake nazarin samar da makamashinta erdogan ya yi ƙarin haske kan hatsarin dogaro kan ƙasashen waje don samun makamashi sakamakon daidaitacciyar alaƙa da Turkiyya ke da ita da dukkan ɓangarorin biyu da ke yaƙi. Turkiyya na ɗaya daga ƙasashen da suka tsaya da ƙafarsu a lokacin da aka shiga mawuyacin hali saboda yaƙin injiyar Erdogan. Turkiyya ta samar da kayan zamani da ke cikin mafiya kyawu a duniya da ke nema da harkar wato da haƙar albarkatun mai da suka haɗa da jiragen ruwa guda hudu na haƙar mai jiragen binciken mai a teku guda biyu da jiragen da ke kawo agaji daraktan sadarwa na turkiya fahratin altun ya rawaito da na faɗin hakan wannan muhimmin kayayyaki sun bayar da dama wajen gano matattara albarkatun gas mafi girma a tarihin turkiya da aka samu a tekun bahar Mali ya shekaru hudu da suka gabata al'ummar turkiya sun fara amfani da gas ɗin da aka samu a ƙarƙashin teku da zurfin mita 4,000 a shekara ta 2023 in ji Erdogan karuwar yawan gas da ake fitarwa kullum. Erdogan ya kuma bayyana shirye-shiryen fada da fitar da gas ɗin da ta hanyar fara haƙar wata rijiyar wadda ake saran ran za ta ƙara yawan gas ɗin da ake fitarwa kullum zuwa cubic mita miliyan 20 kowace rana nan da shekara ta 2026 adin da zai biya buƙatar rabin gidajen Turkiya. ƙoƙarin da Turkiyya ke yi ya tsallake iyakokinta. Jirgin ruwan neman albarkatun mai na Oruk Riyas ya fara neman mai a cibiyoyi uku a gabar tekun Somaliya. Hakan na bayyana burin ƙasar kan ayyukan makamashi a duniya. Erdogan ya yi nuni ga rijiyar man fetur ta gabar ɗaya daga cikin cibiyoyin mai Turkiyya, inda Turkiyya ta samu man fetur mafi yawa. A yanzu a kowace rana ana iya fitar da sama da gangar ɗanyen mai dubu hamsin da bakwai inda jimillar man cikin gida da na waje ya haura ganga dubu ɗari da hamsin da biyar a kullum tare da man da aka gano kwanan nan a Sirnak, Hakkari, Van Turkiya na ci gaba da samun ƙarin matattarar makamashi da za ta dinga fitarwa. to masu sauraron mu wannan shine gamayya kuma cikakken rahoton da muke tafi da shi a wannan lokaci kuma wannan shine bayanin da shugaban kasar Turkiyya Erdogan yayi akan bayanin wannan makamashi wanda ya bayyana cewa